ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ba su da wasu masu ceto daga cikin abokan tarayyarsu waɗanda suke bautawa a duniya waɗanda za su cece su don fitar da su daga azaba kuma sun kasance masu kafircewa abokan tarayyarsu sun tabar da su a yayin da suka fi buƙatar su saboda sun kasance daidai da juna cikin hallaka.